الأقد بالنكاح والأقد للنكاح بالسر جتنيب ولو بالاستكتام والفسف يجيب والبطء بالبطء هو الشجار وأقده ليس له قرار وأجل الكالئ مهما أغفلا kallale bai na ilfas hofi hi umila wa ma yuna fil akada lai sai ju alu sharɗan wa gai ruhu bi ɗau in yi ƙubalu wayar sudun ni kahu bil imta ifi ukudati hi wa huwa ala ɗau ikitufi Tautai. walakadu lin daura aure fin nikahi wal daure fin nikahi ga aure fi sirri in ya kasance watan cikin asiri aka yi shi iji tuni ba a nisance shi maluma su ce haram ne watan nikahu sirri ba za a yi nikahi na sirri ba walau bil istikitami ko da ko da ruhe masashin shaiduna a ce mu shaidu kada ku bayyana ma wani da wani ko kuma a ce kada ku bayyana ma wance ka a bari wance ta jiya aka zo aka ɗaura aure cikin dare da aka ɗaura aure cikin dare an ɗaura ba da niyyar a aure ba bayan an ƙare an kace wani bai halarta ba wani bai halarta ba to ku haɗa mu saboda masu bata al'amari na to ko da irin hakan dai na armi ya zama na sirri wallo bil sikitami fal fashu bude irin wannan aure yaji shi waje ba in ya kasance an gane nikahu sirri na an kai za a bude wannan aure maluma sun ce qabla duhuli wa ba'dahu wal bud'u bil watan aure farji da farji ko shigaru shi ake kira nikahu shigari to nikahu shigari kashi uku na akwai wanda kasance watan sarihu shigari akwai wajahu shigari akwai murakkabun minhuma sarihu shigari abinda asifa ta kamar yace zawujini imnataka ala an uzawwajaka imnati bi da sadaqin ba ni diyakka aure in baka diya ta aure babu sadaki ko ba ni ya aure in baka uwa ta aure babu sadaki ko kuma ba ni ba ni in gama da bawa na in ba ni in gama da babu sadaki to wannan shi aka ce ma a ainihin albut bilbidi shi suka ce ma a sarihu shigari shi ne ake kira albut bilbudi sarihu shigari kenan auren da kasance ruhu shigari ne to irin wannan auren fi masabi maliki radiyallahu anhu ana bude shi qabla duhuli a dahu saboda mai aure na wanda ya kasance dukkanin malumma sun yi ijma'i akan haramci ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam an shigari manzon Allah ya hana nikahu shigari to bisa ga wannan cewa manzon Allah ya haramta nikahu shigari sai shi imamu na Malik radiyallahu anhu yattahi akan cewa annahu yadullu ala tahrimil manhiya anhu annahu yadullu ala fasadil manhiya anhu watan shi duk abin da an ka hana hannun nan ya dullu shi na nuni ala fasadil manhiyi anhu akan bacin duk abin da an ka hani kai ne duk abin da an ka hana an ka kulla shi wannan al'amarin ya kulluba ta ci don haka gwan imamu na malik radiyallahu anhu wannan auren za a buɗe shi da hulu ba ku amma daga cikin wasu imamai kamar abu hanifa radiyallahu anhu ya ta akan cewa iyaka kawai a yanka sadaki yanka sadaki aure yayi amma wasu daga cikin imamai sun tayi akan cewa za a buɗe shi in ba a duhuli ba in kuma an kai duhuli a bar shi amma a biya su da mili gare shi wannan shi suka kira sarihu shigari sai waje shigari wanda ake kira waje shigari shi kuma kamar ka ce zawujini imnataka bi hamsina alfa dinarin ko kuma zawujini imnataka zawujini imnataka bi hamsa mi'ati dirhamin ala an uzawjaka uhti bi hamsa mi'ati bi gairi sadaqin imna taka bi hamsina dinaran ala an ka imna ti ghairi sadaqin wannan suna ce mishi waje shigari to shi waje shigari idan aka kulla shi abinda a ka'ida tai za a bude shi qabla duhuli idan an ka jiya za a bude to ba adab duhuli ha za a tabbata wanda an kawa sadaki wanda an ka ambata masa sadaki za a tabbata shi amma a koma ga sadaqun milli haka wasu masu kace wasu ka ce a'a wannan ne da an ka ambata shi za a basuwa shi ko wanda ba ambata masa daki ba za a bude shi hudu duhuli wa ba'dahu wannan shi ne hukuncin wanda kasance wajahu shigari a sai a wajahu shigari ko sai sai to wannan marakabu min huma kenan ko to abinda a wajahu shigari zawajini imnataka bisa daqin zawajini imnataka bi mi'atin ala an uzawwajaka imnati bi mi'atin wannan shi a waje shigari ba ni yar ka aure ko ba ni ka aure in baka dinari ɗari ni ma in baka tawa aure ka baya dinari ɗari to wannan shi aka ce ma waje shigari saboda in ka diba ko ina an ambaci sadaki ya kama da shigari ga sifatai amma ba shigari na ba amma shirin da a ciki na cewa sai in ka bayan taka sannan in baka tawa wannan shi a zama ne waje shigari to bisa ga wannan wannan abin da maluma sun ka tahi akai nai za a bude wannan auren qabla duhuli za a tabbatar da shi bayan duhuli bi akasara min al musamma wa sadaqin minni sai a diba a gani menene akasara min al musamma menene akasara min al musamma menene akasara min sadaqin minni sai a tabbatar shi abin da ake kira na akasara min al musamma kamar yau da an kaɗar ma'armi akan dubu an kaɗar ma'armi akan naira dubu ishirin zawujini taka ala an zawajini ibnataka bi bi bi 20 alfa naira ala an wazawajaka ibnati bi 20 alfa naira an gane ku? to yanzu na yan kadiba ko wani ambaci sadaki gare shi to nan ga yan shari'a ta jiya ba'adad duhuli za ta tabbatashe shi amma bi a kasar minar musamman wasu daƙin minni sai a ce nawa an ka ambata sai an ka ce dubu ishirin to mi a sadakin tamkatta sai an ka ce sadakin tamkawanci dubu ishirin da biyar to menene a mahi yawa shin da musamman da sadaqun milli wahi yawa sadaqun milli ko don haka sai a ba da dubu ishirin da bai su za su tabbata ita a ce ita ko waccan hashi ko wani a sadaqin ta an ka ce abinda an ka ambata mata dubu ishirin sai an ka ce to mi a sadaqun milli ha sai aka ce sadaqin tabkatta ita kuma dubu goma sha takwas to in ka diba nan ga da almusamma da sadaqun milli sun samu bambanci to wani a aka saro almusamma sai a bata almusamma da haka za a yi wannan shi a hukuncin a waje hushigari idan aka jiya za a buɗe wannan auren ƙablar duhuli idan aka buɗe aure ƙablar duhuli kenan babu komai da za a basuwa in ba da duhuli na kenan sai a ba da al'akasar minar musamma wasu laƙan milli to sai sai min minhuma ko zawwajini imnataka bi mi'ati dinarin ala an wadawace ga imnati bi gari sadakin. to shi wannan idan ya tabbatu da irin wannan qabla duhul za a bude shi ba'da duhul za a tabbatar da wanda an ka amata masa daki wanda ba amata masa daki ba ita kuma shikenan auren ta za a bude shi qabla duhul ba ku ba za a ce a komo a yanka sadaki gare shi ba yace wa min wa aqaduhu daurin irin wannan auren laysa lahu qararun bai tabbata idan aka daura aure irin wannan ba zai tabbata ba shine ainihin albudu bil bud'i shi bai tabbata qabla duhuli wa ba'dahu amma wajhu shigari yazbutu bisa daqiq milli aw al akasar millan musamma su milli shi kuma rakabun minhuma guda na tabbatuwa in an kai duhuli a koma ga sadaqin tamka amma guda shi ba zai tabbata ba wa ajalul kali'i watan ajali na sadaqi mahama ugufila duk lokacin da an karabkana ba bin nisiyani bawal gablati aka ɗaura aure da aka zo da ɗaura aure sai aka ce mai asadaki aka ce abin abinda asadaki dubu ishirin amma ga dubu biyan na kamun ciniki za a ba da dubu biyan na kamun ciniki an biyo dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar ɗanga da an ka biyo sai kasance nisiyanan ba ambace su ba au gabzatan ba ambace su ba to nan yan an ka tuna kawai sai a sa lokacin biya nan bin nisiyani wal gabzati za a sa lokacin biya amma ni da ce ma ugufila duk lokacin da aka rabkana nan rabkana da aka nuhi nan ga watan kamar kenan aka taho wajen sadaki aka ce mai sadaki aka ce dubu ishirin dubu ishirin su ne sadaki nawa nan ƙasa sai an ka ce akwai dubu biyar nawa an ka biyo dubu goma sha biyar sai ba a sa lokacin biyan su ba an ka tashi akan haka nan kuma da gangan ba ni ziyanan ba amdan ba ni ziyanan ba ba gablatan ba aka tashi ba a sa lokacin biyan su ba to wannan shi aka ce ma Ajalur kali'i mahama ugufila to alfashu bude aure u'umila fihi an yi amfani da shi qablal bina'i gabanin bina'i idan ba ai bina'i ba za a bude wannan idan kuma aka riga aka yi bina'i kenan sai a to a sanya lokacin biyan abincin da ya rage in kuma gaba ɗaya ba a bada komai mutum harko sai a sanya lokacin abin za a biya gaba ɗaya kawai shi ɗaya za a sanyawa wa wa yana fil aqadu wama yana fil aqadu duk abinda ka bude aure abinda hako da aure laysa yaj'alu ba a sanya sharɗin sharɗi ga aure kamar yanzu Allah misali kana da bawa yace mai gida ina so in yi aure kace wani ka bari har gaba yan matsa ma sai kace ka tafi ka samu dubbo yadda haka so sai ta yace na samu boya ta gidan wani ina son ta aure masalan sai kace to shikenan bari in ta yi in bincika ko da ka zo ka bincika sai ka kwalle haƙiƙa wannan boyar lalle hakikata wannan mai gidanta wani mai gida wani bawa na na ya gabo ya kashe sun ta aure zaka bashi zai ce zan bashi shikenan ce to shikenan an bashi aka zo wajen sadaki da aka zo wajen yanka sadaki wajen ɗarin aure sai an ce shikenan za a ma almin bawan wani da boyawanci an ka ce kai wani me a sadakin bawan ka sai ka ce na sanya shi shi a sadakin ta shi ne ba su sadakin ta ban da abin biyan sadaki amma a doke shi a sadaki kaga in ka diba nan ma yana fil aqadu ma yana fil aqadu abinda ka rawa aure ju'ila sharɗin lahu an ya shi a sharɗin almi mi a sharɗin almin ga yace shi wannan ba wannan shi ne ba su sadaki ashe kaga ba almi babu babu sadaki kenan ko to ai shi ta mallake shi to in ta mallake shi ina aure kuma kaga babu aure don hakan gawon ga almai babu shi wa ma yana fil aqada duk abin da ka bude aure laysa yaj'alu ba a sanya shi sharɗin aure amma wa gairu hudu abinda ba irin wannan ba yi ƙobar ana karɓa ta bishir da shirɗi babu ko bi ɗau'in bisa ga ɗa'a babu ko mi a sadaki an yi sadaki ba na nana sun wance na sun boye ku aure an yi sadaki dubu biyar don haka ga dubu biyar na biya bayan ka biya dubu biyar sai ka ce sannan kuma watan ainihin ɗanta ko kuma mahaihinta guda da ya kasance wa na shi ma na ɗaya ta shi ka ga ba cikin sharaɗi ya shigo ba ko kuma bayan hakan nan sai ka ce to ka dauke da bawan naka bayan ka ba shi auren wannan mata ɗin ya aure wannan boya ɗin bayan an ɗaura aure da ita sai ka ce to shi kenan ga sadaki sannan kuma shi wannan bawan na ɗauta shi kaga ɗakin na arme da boya in yana so ya zauna da ita kuma yana so shi rabu da ita lil imta'i fi uqdatihi to wai usudun nikahu aure shi na ɓaci bil imta'i fi uqdatihi idan aka ce wajen ɗaurin aure an kai sharɗin cewa sai an ba da wani abu na jin daɗi kamar alal misali ka zo bi ɗan mata aure da ka zo bi ɗan mata aure kasance mai kuɗi ta sosai tana son ka aure ta yatsa tana son ka aure kace to zan aure ki amma da sharɗin kina da gidajen haya guda uku ina son gidajen nan ki bani ɗaya daga cikinsu in kama amsa kuɗin haya har zuwa shekara uku Ka ga ita tunda tana son ka aure za ta yadda da wannan in ta yadda da wannan shar'i kila an yi sadaki dubu hamsin kai ko za ka riƙe gida ka kama amsa kuɗin haya har shekara uku kila duk shekara za ka amshi dubu ishirin ko da aka shekara uku ka amshe da sadakin ka ta yi sadaki dubu hamsin ka amshi dubu sittin an yi almai babu sadaki kenan an gane ko ko kuma kasance shi mahaifinta shi adda gidaje ta ce kina son ka aure ka ce kana son ta amma kai kan sai ana baka wani abu mahaifin ta ce to zan baka gida na wuri ka za ka riƙe shi ka rinka amsa kuɗin haya ne ka ce to wannan kauna da ina alminta to wannan in an kai wannan kuma an yi aure da shari'in istimta'i jin daɗi akan wani abu ko kuma tana da gona to sai in kina bani gona ki in noma har shekara kaza ko kuma tana da fadama sai in kina bani fadama ki in noma har shekara kaza ko tana da gida sai in kina bani gidan ki in zauna da sauran iyali na har shekara kaza to duk da irin wannan idan aka yi aure irin wannan shari'a bude wannan aure ta kai za ta bude wannan auren watan kabzar duholi bayan duhuli ko ta tabbatar da aure ta kore wancan shari'in da an kai na cewa sai an bashi gida ya kama ya rike haya ko an bashi gona ya noma ko an bashi hudama ya amfani da ita duk wannan shari'in sai a kare shi amma ba shi irin wannan tufi an bi shi ala dawi akan da'a in ya kasance akan da'a na bayan an daura aure tace to nan ga gida nan rike gida kaza gida uku gare ni ina karba kudin haya su ka ɗauki guda gashi nan ka rinka amsa kuɗin haya na baka wannan babu komi ko kuma alim sale shi mahaihinta ya ce to shi ke na tsara aure wani ga injimin niƙa nan ka riƙe duk kuɗin haya ka rinka amsa ko ga mashin mashin na kabu kabu a rinka ba ha kuɗin kabu kabu na bar ma kuɗin kabu kabu ɗaya za a baka amma mashin nauna wannan daidai na babu komi na'am to ai irin haka na ai kaga an yi sharadin kenan ba aure sai da istinta'i sai da ba da wani abu wannan haram ne kuma an kayar mai irin wannan shari'a bude shi ta kai kuma har an daura aure akan wannan za a tabbatar da aure kuma amma a kore a bashi dubu ɗari biyar ɗin wai kamar auren da an ka daura wannan wata yarinyar ka so aure amma ɗiyan mai kuɗi ta ce shi bai aurenta sai in mahaihinta na bashi dubu ɗari biyar shi sana'a sai mahaihin yadda zai bashi dubu ɗari biyar shi sana'a in an ka ɗaura aure akan wannan sharaɗi shari'a za ta tabbatar da aure in an ka riga an kai duholi amma a kada ba shi dubu ɗari biyar in kuma ɗarawawa in kuma ɗaura aure ɗaya an kai ba a ba da ba shi dubu ɗari biyar ba kuma bai wada duholi da ita ba kuma shi ke nan armin sai a buɗe shi babu aure babu dubu ɗari biyar eh shi kuɗin za a amshewa cewa an kai a kada sharaɗi in an kai haka nan kenan kaga an yi aure babu sadaki haka maluma sun kace dan abin nan da ba su sadaki an ba shi dubu ba zai kama samun riba har shahida kuɗi ne kuma wannan tun wajen ɗaurin aure an kai wanga sharaɗin kenan za a ba shi kuɗin da zai samu riba har shahida kuɗi ne sadaki ciki an gane ko abin da shari'a ka dibi kenan hmm? kashe shari'a na biya to in ya kashe kudin in ya kashe kudin nan shari'a ba ta sanya ba ta sanya shi biya tunda kudin sun riga sun kare sai dai abinda annan a haka ne ba za a sanya shi ana sanya shi biya tunda aro an ka bashi ko kuma sannan an bashi nan amma akan shaɗin shi aure ta kuma kudin sun kare to idan shari'a ta jiya tana sanya shi biya kuma auren bai tabbatuwa da irin wannan tunda babu sadakin kenan kamar da maluma sun ka ce an yi aure babu sadaki saboda duk wannan ɗari biyar da an ka bayar su an mi su an yin sadaki amma duk nan gaba matsala ce da kasance shi lafiya fi masabi maliki na dallahu anhu babu aure amma ko ciki masaba ta malikiya akwai wasu sun ka tabbatar da irin wannan aure hmm? ya watan da nake jiya mun kai sallah haka tare da ba mun a biyu sai ya sallame mun ka tashi mun ka kama haya sallama an kare sai na ci mai ci mallam muna sallama mun a biyu mm. ka sallame sai ce ai shi kasar shi dai yana ce to ai tun da ka bi liman sunnar ka ta kasar ta haɗi mm. sai ka tun hayi tun da ka bi mai cika ya mm. ce a lalle shi ya tambi wani mallami kuma ya tabbatar mai ana hakan ya ce min da ya gode mun ka gaisa wucewa to ai ya kyauta a wai sallah suka biya sallah mai raka'a hudu sai sun ka zo da shi da wani sun ka bi wannan sallah din da aka yi raka'a biyu sai sallah mai ta hiyatai shi yace kasar shi kai shi kuma wannan sai cika sallah ta da liman bayan ya ƙara cima wannan cewa ne raka'a biyu kai ka sallame ka ta ka kuma a ƙari sallah ba sai ce ai shi kasar shi kai sai ce to ai ba a haka nan sunna ka bi ainihin shi liman sai an ƙara sallah tare da kai sai ce a shi ya tambayi wani malami wani malami ya ce mai ana haka nan ya ce kuma ya gode da nasiha da ya mishi ke nesa, gaba ta ta yi to wannan bai da sallah saboda ƙa'ida ta idan musafiri ya biyo wanda kasance mukimi na wajibi na in muƙimi cika sallah shi mai cika sallah inda musafiri na bi iri ne mai raka biyu wannan tun farko raka'a biyu zai shi ma raka'a biyu zai yi amma bisa ga sani duk wanda kasance musafiri ne in yi bi mukimi wajibi ne ya cika sallah wajibi ne ya cika sallah saboda maluma sun ce matsala biyu aka je ciki kaga tun harko liman yayi niyyar raka'a hudu shi ko yayi niyyar raka'a nawa yayi niyyar raka'a biyu ya sa'a ma liman ga niyya sannan liman ga aikin liman liman yayi aiki na raka'a hudu shi ko ya aiki na raka'a biyu aiki ne ya a wannan liman ya sa'a ma liman niyyatan ya sa'a min liman fi'ilan to sa'a min liman niyyatu wa fi'lan to ina koyi da shi bai koyi da liman ganiya ba bai koyi da liman ga aiki ba duk ya sa'a mishi niyyatu wa fi'lan to ina koyi da shi kaga bai koyi da liman ba to bisa ga wannan na maluma sun kace bai da sallah duk wanda ya kasance koyi da liman ya sa'a min liman niyyatu wa fi'lan bai da sallah eh eh hmm. sai ka miƙe sai ka miƙe ka tunha ya sallaka raka abu daidai na wannan wanda mata ka biya masa sadaki sadaki bai ba ba ai sadaki ba duk sadaki bai ba sadaki bai ba kuma san gidan tabbashi bai ba dan gidan tabbashi da shirin kenan shi aure ta kuma sannan ya ta biya mai sadaki to ina sadaki kenan ina aure kaga an yi aure babu sadaki alaji dan lokaci ya cikin da eh lokaci ka sa amal limani da niyya ka sa amal sa amal da aiki ba hmm. to kamar kaka kenan ya saba ma liman ga aiki da kuma niyya eh kace to kace to in bai sa amal ga aiki ba sa amal ga niyya nace kamar kaka kenan wai kamar ya yi niyya amma mai alzorin na mm, ba shi ne ba kamar yanzu in ka ce in sa'a ma in sa'a ma liman ganiya eh. kuma ya sa'a mai ga aiki eh. to duk ko ina ya sa'a mai ya sa'a mishi ko ina amma an ya kasance saba ga guda bai saba guda ba akwai sallah kaga yanzu Allah misali shi mai kasaru ya taho ya taho ya bi liman ko a kamar yanzu mai cikawa ya bi liman ko kaga in ka diba liman ai kasaru zai yi mai cika ya bi liman kaga liman kasaru zai yi ya yi niyyar bi liman ka gani ya su guda da shi ko amma da an ka taho sai kasance liman ya rika a biyu sallame shi ko tashi ka abin da an ka biyo shi ka ga tun harko akwai niyyar biya ta amma ba sun saba sun dace ga niyya amma ba su dace wajen wajen aiki ba to wannan babu komai ga irin haka nan babu sallah ce ai ya sa amal liman ne ya tawafi ilan in ya zama ne ya sa amal liman ga aikin da liman yi kuma ya sa amal liman ganiya don haka bai da sallah Hmm? an ce lokaci ya yi a bar sauran tambaya halana wuce akwai cikin abokan karatu akwai wanda ce shi na son a yi mai addu'a ga ɗanai da bai da lahiya sai a sanya ya cikin addu'a akwai kuma wani wanda aiko cewa wani magaji ne wani magaji ne aka gobara shi mashi shi na son a sanya ya cikin addu'a Allah ya sauwaka Allah ya bada mahita eh shi kuma akwai wanda ya kasance surki ne bai da lahiya shi ma a sanya cikin addu'a Allah shi biya dukkanin bukatocin su Salo ala nabi sallallahu alaihi wasallam يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ya rabbal al'amina, Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga sha'ani mu na addinin mu Allah ka yi mana jagora ga dukkanin lamurorinmu Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu Allah ka inganta mana zahirinmu Allah ka inganta mana baɗininmu Allah ka yarda da mu ka sanya mu cikin bayan ka daddonka Allah ka shirya da mu ka sanya mu cikin bayan ka shiryajonka Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu yi maka da'a zahirin mu baɗinan dukkanin abin da haka so ya rabbal alamin Allah ka so shi mu gade shi ka ba mu ikon aikata shi dukkanin abin da ka hana ka ba mu iko ne santa ta yi duwa da maka sauna ya rabbal alamina Allah muna roƙonka Allah dukkanin masu bukatoci Allah ka san bukatocinsu Allah ka biya mu kowa bukata ta Allah marasa lahiya mana musulmi Allah ka ba su lahiya Allah wa'anda sun ka samu hadarin gobara ya rabbal alamina Allah ka mai musu da alheri Allah masu marasa lahiya binne da ƙauye asibiti da gida ya rabbal alamin Allah ka ba su lahiya Allah ka ba mu lahiya Allah ka ba mu zaman lahiya Allah masu bukata samu ya rabbal alamin Allah ka hore musu masu neman arziki Allah ka hore musu masu neman zuriya Allah ka ba su zuriya masu neman lahiya Allah ka ba su lahiya masu neman amana da aminci Allah ka ba su amana ka ba su aminci wanda ke cikin tsoro Allah hakure ne musu ya rabar alamina Allah masu raja'i Allah ka haka kaddara ja'in su Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu mu na addinin mu Allah ka yi muna jagora ga dukkan lamororin mu Allah ka biya muna dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta zahiri da baɗini ya rubar alamina Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimaki sunna ka taimaki maluman sunna ka taimaki mabiya sunna ka taimaki masu taimaka ma sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu rayar da sunna ka sanya mu cikin bayan ka mabiya sunna ka sanya mu cikin bayan ka masu taimaka ma sunna Allah ka karya mu na kafirci Allah ka karya mu na kafirai Allah ka karya mu addinin musulunci Allah ka karya mu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama bi haƙƙi a sama ya kala husu na wasu fata kalaula rabba na hamza na min azuwaje na wajen riya na ƙorata a yunin waje an na imama wala ya kai yi zaunar gulfata bai ma sabaru ko yi laƙa wani fiha ta hiyar ta wasu lama khalidi na fiha hasu na musta ƙara mu muƙama allahumma habib idan na imana wata yin hufi kulubina wakan rihi idan na kura wani fusu ka wani isiyana waje an na minar rashidina waje an na minar rashidina waje an na minar rashidina bi rahama ya azizu ya gafara. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin